A ci gaba da bayanan da ma'aikatar ta bayar, ta ce yawan mutane masu shekarun ƙarfi ya ƙaru daga mutane miliyan ɗari da goma sha ɗaya da ɗigo ɗaya zuwa miliyan ɗari da goma sha biyar da ɗigo hudu. Yawan masu aikin ƙwadago sun ƙaru daga miliyan tamanin da biyar zuwa miliyan casa'in da ɗigo hudu. Amma kuma yawan masu aikin yi sun ƙaru daga miliyan sittin da tara zuwa miliyan sittin da tara da ɗigo biyar kacal. Wani abu da Khalid Ismail matashi kuma ɗan jam'iyyar PDP ya ce mahukuntar ƙasar ne ba su ba matasa dama ba. tabbas ya tabbata akwai matsala na samar wa matasa aikin yi a Najeriya a cikin wannan tafiyar gwamnati da ake fama. Da jigon zuwan gwamnatin nan su karfin ji jizuwanta su ne matasa kashi 65. Amma abin mamaki abin takaici an lalata tattalin arzikin al'umma wanda yanzu akwai matasa sama da kashi ashirin da ɗaya da dugwanni wanda ba su da abin yi me dalilin haka saboda gwamnati ta lalata tattalin arzikin al'umma ta kulla boda bayan ta kulla boda an cinye shekara ta dubu biyu da goma sha biyar an cinye shekara ta dubu biyu da goma sha shida babu waɗansu samar da ayyukan yi a al'ummar ƙasa abin da ya shafi manyan ayyuka da ƙananan ayyuka da sauran samar da masana'antu. shi ma dai shugaban ƙungiyar muryar talaka arewa arewa maso gabas sale da sabon fegi da maturu ya ce wannan batu shaci faɗi ne kawai to batun a ce gwamnatin janar muhammadu buhari ba ta sama wa matasa aikin yi ba wannan shaci faɗi ne ganin cewa sanin kowa ne yanzu a najeriya yadda matasa suka hazuka wajen yin noma wanda sun dogara ga kansu za a gansu suna tare da miliyoyin kuɗi kuma suna yin jari ba lallai ne za a ce kowa sai ya samu aikin gwamnati a najeriya ba idan dai har matashi ya samu aikin da zai yi to ina ganin cewa babu buhari ya yi kokari wannan kawai magana ne na yan adawa wadda kuma mu ba za mu yadda da ita ba ba za su samu shiga ba sannan kowa ya gani a ƙasa musamman ma idan ka zo ishu na yan fawon nan gahi nan kowanne a musamman mu arewa maso gabashin Najeriya yadda mutane suka more abin da kuma sauran jihohi Sai dai kuma lauya kuma kwararre a harkar zamantakewa mai nasarar Ibrahim Umar ya ce alkaluma ne da aka fitar a hukumance. Hannunka mai sanda ne ga gwamnati ne ta tashi tsaye wanda inda ma za a tsaya a bincika da kyau da kyau ba wai a tsaya a kan alkaluma na hukuma ba ina tabbatar muke sai ma ya wuce haka saboda me duk taimakon da ake kawowa suna taimakawa kwarai amma taimakawa ne na wucin gadi kuma idan kika yi la'akari da tsagwaron yawan dan adam da Allah ya mana baiwa da shi sama da mutum miliyan 200 na Najeriya to ina tabbatar maki zai wuya a samu rabin waɗannan mutanen a ce suna da aikin yi da yawa zaune suke kawai babu aikin yi saboda me ko da ka ce mutum ya je ya yi noma ai in baka da jari da zaka iya samun gonar kanka ko kuma takin zamani ko kuma kuɗi da zaka iya ɗaukan ya kwadago to kai ma kanka sunan ka dan kwadago ko kuma ka je ka bada ita haya domin ka rika samun abin da zaka samu abin shan hura shi ma ministan ma'aikatan matasa da wasanni barista Solomon Dalon ya ce in har ana korafi akan wannan gwamnatin to ba a yi mata adalci ba idan an ce ba a gan gyara ba ba a yi wa ita gwamnatin adalci ba ita ce maganan gaskiya cin gaba da aka samu da aikin da gwamnatin buhari ta yi a cikin shekarun da ta yi ba a taba ma an same ta a tarihin najeriya duk da yana wahala mu fa mun zo gyara ne wannan gwamnatinmu ranar gini ranar zane ba mu boye wayan najeriya ba mun zo gyara ne kenan yan najeriya da suka zabe mu sun sani cewa komai ya lalace to idan ma gida ne ta lalace gyaranta ba za a yi ta cikin rana guda ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.